الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن له الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نعم نسقيكم مما في بطونه من بين فقر ودم لبنا ودم لبنا خالصا فائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأحناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يحرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نعم. يخرج من بطونها شغاب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم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 alone. The creator of the universe, the beneficent, the merciful, May his blessings be upon our Master Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, members of his household, his companion, and those who follow their path to the last day. My respected brothers and sisters in Islam, uh, today's lesson is summarized as follows. Number one, good morality and purification of the heart. That is a spiritual upgrade. We also learn about human relationship in harmony and truthfulness and observing their rights. It then drew our attention to obeying Allah's command and distances ourselves from innovation in worshipping Him. A Muslim should avoid calling their fellow with bad names or nicknames. We are to avoid baseless suspicions against one another. We should always seek permission before entering other people's houses. Women are admonished to honor their spouse. We again learn that the younger ones respect their parents and elders and the elders are to be consider, considerate in dealing with the young ones. May Allah grant us luck here and the hereafter. Uh, the surah that we are going to translate today is Surah Hujurat. Hujurat. Surah al If you have the Quran in your hand, just go direct to that surah. When you go back to mode, you will read the surah inshallah. Surah al hujrat آدم وبسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لا تجهرونه بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون wannan sura haka ake kiranta suratul hujurat ma'anan hujurat falo. Eh, palu ko gida haka misali kun ga suran ya ɗauki wannan suna kaman wani eh, harka ce ta cikin gida shi yasa akwai tarbiyya da sunan yake kushe da shi suran za ta yi mana bayani dangane da cewa a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulmi musulma ba shi da hurumi ke faɗi wani kalma da yake da alaƙa da addini sai in Allah ne ya faɗa ko annabi abu na biyu so yana nuna akwai respect girmamawa tsakanin karami da babba dole a samu respect tsakanin the younger ones and the kuma wanda suke elder domin idan aka rasa wannan tsari ta girmamawa to za ka ga matsala da yawa zai faru to sannan kuma ita matan aure ai karama ce a wurin mijinta dole ta rikar magana tana sassauta muryanta da mai gidanta ko da tana kan gaskiya katali na mijinta idan mijinta ya baka wani abu komin kan kake ta ce alhamdulillah Allah ya saka maka da alheri an gane komin kankanke shi kuma ki mishi fata mai kyau da addu'a karki rena wannan abu wani zai iya gwada ki ne ana iya gwada mutum zan a ajiye mutum wani abu ta za ba shi sin haka a gani zai rena zai ce alhamdulillah yana mai godiya ko zai ba godiya da kuke gani yan uwa idan mutum zama yana godiya to Allah zai soka mala'iku za su soka bayan Allah na gari za su ƙaunace ka mai ki zai so ki zai kara son ki sosai sosai sosai sannan za ki dinga samun ƙari akan abin da da ba ki samu ba ƙur'ani ya faɗa mana ka alalan ba wala in shakartu wala in shakartum la'afidannakum wala in kafartum أَشْرَكْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Allah ce wallahi idan kuka gode mu ni'imarsa Allah sai muku ziyara zai ƙara muku amma in kun kafirce to za ku yi haƙuri da azaba da Allah zai muku Allah zai muku azaba azaban Allah ba sai an je kiyama ba a duniya Allah ya jarrabe ka ko ina kake albarka ya sa hannu ya ki albarka da gidan ke kiki yan wanki su tsane ki yayan ki masu kiki rashin albarka ke to wannan sura za ta koya mana wannan tarbiyyar laugar da ake samun girmamawa tsakanin sahabbai da annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai zaugar da muzalla ke yin fada dangane tsakanin su abubakar da sauran sahabbai sannan wannan sura yan uwa an hana mu karban kunji-kunji wani ya ce wani ya ce a a sace sunan allah addini ya hana abinda ke kunna wutar fitina babu kama wani ya ce wancita ta ce wancita ta ce mai ta ce ta ce kaza ta ce kaza shi kenan ta faɗa ko eh sai ki zama da ta wuri sai ki ɗauki waya zuwa muna da waya ba sai ki sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam a ke da kuna lafiya lafiya lau a ko kin ga dama ki ce da Allah inda kina free ki zo gidana mana za mu tattauna na abu in da aka zai ma akwai na buɗe waya ne akwai wani a wurin ko akwai wacce a wurin ta ce min kin ce ni munguwa ne ki ce kazan da nan ne ma ai na ce kaza na ce ka don Allah an yi haka wallahi in an yi ba ta tafi ƙarya ne ba don ga wani wuri in ko ba haka ba za ta ta ba ta yi mutunta to idan ana samun wannan a shari'a an daina tashin tashin hankali amma kawai aiki yi magana a zo maka da shi ba ka yi bincike ba ba kai bincike ba kawai haka cdd sarara shi ke nan ka tashi kuma ka zo ka hau da gaba da fitina da rigingimu haba saboda wani ya ce kaza ce ga wasa ce ba kai ne ka ce kaza kaza ba da shi na fara wannan sunan zai koya mana ya ake ɗinki wannan musifan domin kun ga wannan harshe Allah ya halitta ya yi ku halitta a wani abu tun muta ba bautar shi ba ku zuba da Allah ya gina mutum ba a tsoron da muka fito can zai sa wanda ya ɗauko mana labarin mutum za mu zo mu sake shiga na gabansa wannan kawai ta bijiro ne don wanda dalili za mu sake shiga ku ga yadda duniya za ta tafi duniya za ta wargaje Allah ya kuma mana alamu Allah ya yi rantsuwa da kaza ya rantsuwa da iska mai bi juna ya rantsuwa da iska mai kaura hama ya rantsuwa da qur'ani ya rantsuwa da mala'iku masu zuwa da shi ya rantsuwa da kaza ce lokacin da taurari harshen su ya dishe lokacin da sama ta kekkece lokacin da kaza ya kaza kasa ta ruguje da wannan shine dama inda ma tu aduna lawaki da yake faɗa ke alkawarin nan da ya ce za ta zo za ta zo ke za mu zo mu karanta wannan ku ga alamomi wasu suna bayyana ko ba sa bayyana wannan sura tana za ta koya mana tarbiyya ne sanonin sura zai nuna maka cewa ga daina kira mutum da sunan da baya su illa idan mutum ya wani abu eh, Kusan mutum ya tata suwa matasa da wuya ne karaba su da wasu abubuwa da wuya ka raba matasa shi sa ko a annabawa ma akwai ko annabi ayi na akwai annabin da ya zina mutane shi wa'azi sai suka ce a ta wuyo shi kar zama mai wa'azi kai da jiya muka san ka kana kaza kana kaza to ai ke muka san yayin ku ba na shiri ba na bari sa kar yar uwanki ta shiryu kuma ki kallanta da abin da ta yi a baya kuma kina yadawa kina faɗa an gane ku tana hore wata yankiyarta tana budurwa misali tana ce ya tana yar ita tana yar disko can ita ne ya kaza sai Allah ya shirya ta aure ta zama mutum mai kirki kuna gina wani to kirki kira mata wannan ya ce eh wani ya shafi ta biyu a da yi shiru zai to shirin aiko dole za a yi shirin don ko a lahiran ma shirin za a yi ko ba haka ba ai kuskure ne in ɗa ya kusuri tubu shi kenan ba wannan abin ko ba da Allah na kama mutane da ba wanda zai tsira ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى da Allah na kawo mutane da abin da suke aikatawa to da ba wani wanda zai saura kan kasa amma Allah zai muku jinkiri don ku tuba ka gyara aiki har zuwa ranar alkiyama shi ke ka ga wanda Allah ya fashe wata azumin nan ka yi kusuri last time sai ka tuba shi to na kar kira dan adam da wani suna mara kyau karka kuma sauran zai nuna mana karka yi ma dan uwanka izgili don Allah ya baka wani abun hannu kana da dukiya You have money. You are a rich man. You are a rich woman. You are a wealthy woman. So, za mu kowa kawar reni. Kina iya sa gold na miliyan 100 a wuya, na miliyan 50. Na ce ga yashin nan suna samun a An wa koyi muna karantawa ai. An ji da dawa sai ya karanta komi. Karanta ga gani don karanta ma karya. Karanta a jarida, karanta a duk wasu abubuwa daga ana alfahari mutum na sa eh, wata wani mata haihu a yare da aka mata sa mata arama kai saboda Allah arama abin wuya na miliyan goma sha biyu jira. uwar mai take da shi ke kuma yan ne shi ya sa aikun gani da malamanmu irin su dr idris dutsen tashi na can bauchi su rijiyar lemo profeso sa rijiyar lemo su dr bashir umar ali da suka taso yan fim a gaba kuma gaskiya suke musu har wani ɗan fim ne ya fito yake abinda malaman nan suke fara gaskiya ne ba wata yare ya kirki a fim ƙarya ne wala haka suka fara Ya ce daga yan luwaɗi sai yan maɗigo sai mazinata sai yan kaza sai yan amma da suna zagin malaman sai da ce ku daina zagin muna malamai dole su ga mana gaskiya amma mun san kanmu na ta mai ya fara su su san kansu kuma abin da ke ci jama'a ku yi imagine wai moda uwa za ta ɗauki yanka wani zai ta hannun wani shata sa wai wai hanyar da ake bi kira wai sai uwa ko uba wai sai kawo ma'alinuhu da ya ce to gashi karke ne su ne za su kawo maka tarbiyya ƙura'ani na maka tarbiyya hadisan annabi ga malaman garinku ga limamu ga malaman islamiyanku ka duba irin wani tarbiyya da ke uwa mai amfani ki da baki ba za ki tarbiyyan ba duk ba abin da ake sa wannan eh, finafinan nan wani abin da ba an riga an shirya shi ne an programming in an yi addu'a yanzu yanzu za a karfa a fim yanzu za ka yi kuɗi ko ba ka ba rama yanzu za ka yi mafirki zama da gaske sai wasan kwaikwayo shi wasan kwaikwayo a addini ba wanda ya ce haramun ne amma yadda kuka san ababa kowane abu akwai tsarin da yake haramta akwai da katarci ke shiga akwai wanda yake kaza ke sa to haka shi ma yake in za a tsabtace shi a yi shi addinance inda kano da suka ɗauko in an yi sai an kawo an kai an duba an gyara ta tana sadar sarki don ba sadar su sa a musu aladansu ba amma da yake ko wani ya samu kudu sai ya bude mai na sai da wani wuri kuma ga sa ta ta a yi wani to krista wallahi duk malamu sai yadda haifan nan ga haifan da ransa ya yi fatawa kwanan duk wanda ya fita wasan fim wasan kurkushi krista ne wala ce kafin ya kafirta duk wanda ta wasan ku boka ne ya zama kafiri boka kenan duk wanda ya saki mata ta safu wanda ya ce kaza ya zagi baban shi da wa za a bi shasiha kana kokari ya ka daina ai ba kyau ya zagi baban shi da gaske ne to kaga ga gashi na birkate ya ya so lalace kuma yaran musulmi suke wannan abubuwa ba wani dan arme ba to saboda haka wannan sura za ta koya mana ba izgiri a addini sannan akwai maganar yan uwantaka duk suna zai koya mana sannan zai nuna za ka shiga gidan mutane ka zo da ladabi shi Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da ba da bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tuqaddimu bayna yaday wa rasulihi Allah ya ce kar ku yi kuskura kar ku kuskura ku yi gaba da aiki ko wata zance ko wani abu inda na addini ne gabanin umarnin Allah da gabanin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kar ku kuskura ku yi wannan kuskure Abdullahi da ba ta ce wannan aya yana daga cikin ayoyin da suke tarwatsa bid'a saboda addini Allah ya riga ya cika ta al-yawma akmaltu lakum al-yawma akmaltu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر وهو في مخلصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم الدين الله ياتيك تدم بات neman ƙari ko rage sai dai kamar da umar yake faɗa iza tammal amru bada a naqsuhu idan abu ya cika to ka sa ido ka gani abu zai fara baya to bid'a a kenan bid'a take hikima na wannan addini sai bid'a zai tsiya yi ta koya maka abu da ba addini ne komai an shigar da bid'a a ciki salloli an shigar da bid'a a cikin harkar rayuwa ta zamantakewa an shigar da bid'a a kabari an shigar da bid'a makamarta an shigar da bid'a komin bid'a kuma da sunan addini ya jama'a to ka'ida shine Allah ya ce ya koma su biyayya ga Allah ya koma su yi wa annai Muhammad da'a kar ku yi gaba kar ku gabatar da wani abu gaban Allah ko gaban annai Muhammad sai fa wannan abun Allah ne ce ai ko annabi ne komin hatta magana karkai in Allah ya da wannan magana Ya ce wattaqullaha ku fi tsoron Allah subhanahu ta'ala. inna Allah lalle Allah subhanahu ta'ala sami'un Allah mai ji alimun Allah masani ne Allah yana ji Allah yana gani ya ayyuhallazina amanu wannan kira na farko masu imani za ku ga abin mamaki sura yana ta kiran masu imani ya kira ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya yi har masu imani masu imani masu imani masu imani masu imani sai aka zo aka kira mutane da aka kira mutane sai aka ba su labarin halittarsu da hikima da abin da ake son su sani amma duk inda aka ambaci masu nazarar ibada ake yi to masu imani na biyu Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum to nan kowa zai shiga kar ku kuskura ba ku daga sautin ku ku mata mata aure kar ki sakaci ki daga wurin ki saba miji kira magana annabi ya faɗa cikin hadisi duk matan da mijinta ke magana muryata na sama da nashi to yar wuta ne an nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin nan da aka yi mi'iraji da Annabi Muhammad an yi isra'i da mi'iraji da Annabi Muhammad isra'i as-safar layl tafiyan dare subhanallazi asra bi 'abdihi min lahir rahmanir سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام نعم. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أعلم ودامنا سابقا نزم وكتب تعالى kai wakati min al-masjid al-haram sai kai tashi wannan su'ul iftida sai kai ila ila muta'alliq gaba a gane ne kaza da sai kai dan musabaka ne sosai za mu zo mu ka tafsiri da musabaka ne ko ba ka Allah subhanahu wataala ya ce Sarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya tafiya da bawansa cikin dare domin isra'i shine as safar layyil an gane tafiya cikin dare to daga masallaci mai alfarma ta maka zuwa ga masallaci can baitul aqsa domin nuna masa waɗansu ahayoyi masu ban mamaki la ilaha illallah kuma annabi ya ga ayoyin kun san cewa manzo Allah ya yi sallah da annabi Musa a wannan masallacin kuma annabi na haura ya sace ganin shi a kabari amma ga shi a sama da wanda ya isa wannan ba Allah ba a lokaci da abu da yawa duk annaba sun tara bayan manzo Allah sun yi mai sun yi sallah haddasu annabi Isa ba wani annabin da zai je shekara annabi Muhammad wallahi babu sun bi shi ya ga musa a kabari ya ce sabai sake gana annabi musa ke ya zake da inda ke ne kuma ya yi magana da shi ya ce ka ga ka koma ka koma wurin allah sallan da mutane ba su yi ba shi kuma yana jin kunya a zaɗa ce ba za su yi ba sai zan gama da mutane kuma wallahi gashi mutane ba sa yi mutane suke sallah ko a garin nan ba wai fawon kirista har ne ba a musulmi kusan addinin nan tana cin karo da cikas ta bangaro da dama amma Allah ya yi alkawarin kare addininsa Allah ne ce zai kare kayansa wallahi ƙa'ida ce in ba ka bada ta wazi kuna da wani za ku ga ɗazu muke magana da Allah rama wani su manyan manyan malamanmu in kun shiga za ku gan su ku shiga facebook za ku gan su ko youtube wanda ya zagi wannan wanda ya rage wanda to shekara wanda ya zo ya rushe wannan abin wanda ya zo ya rushe wannan ya faɗa kawai tsakaninsu sai ka ga wani kuma ta yana kallo sai to me kuma haka kai an fa waye gari fa wani fa ba musulmi ba ne yana sai shiga musulunci amma tambaya yake wani musulunci zai yi wai kungiya ne shi kuma wani shi musulmi wani ne zai yi shi ya tafi wani wuri wa'annan sun ce in ka kusura ka musulunta na wata zata zama shiri wannan sun ce in ka musulunta na zata zama tawaye wannan kuma sun ce ka musulunta ka zama kaza ce to zai zai jira ne musulunta wannan kuma sun tafi sun ce zai kawo buhu na abinci buhu kaza zai kawo kaza zai kawo kaza babu to saboda haka yan uwa mu kiyaye addinin nan fa mu farke ta da kyau to annai musa ya yi sallah ba manzon Allah sannan ya sace shi a kabari kuma ya gaishe a sama to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya kuma su imani ku daina daga muryan muryan sama sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma mata manzan Allah ta ce da ya mira ya ta za su nuna mishi wuta aka ramshin da ake ma wata mata azaba azaba aka ce tana yawan surutu sama da muryar mijinta ya ta ce wala ta har lahu bil kauli in kuna magana da manzan Allah ya zama akwai ladabi akwai girmamawa kar bayyana da zance sama da zancen annabin ko kuma maganan ku yana shiga cikin nashi yace ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kamar yadda sashin ku da shashi suke tattaunawa aboki da aboki suna magana to kaga za su iya wanda ya kwadu wannan wani magana ya kwadu wannan amma wallahi ba ku sabu da annai ba yanzu sai aikin ku lalace ba kuma san aikin ku a ba. Allah ce innan labina. Innan labina ya gwabbuna a swadahun inda rasulillahi ula ikan labinan ta hana Allah. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يحقلون وبنجد سبحانه وتعالى يتشف innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah to kun ga qur'ani Allah ya kawo doka kar ku daga murya sama da muryar manzon Allah kar na ƙasa ya daga murya a na sama da shi kar ɗa ya daga murya a na sama da mahaifinsa ko uwarsa kar mata ta daga murya a sama da muryar, mai gidanta don aikata na iya rushewa to sai Allah ya ce to amma ku ci innal ladzina lalle wa'annan da yaqudduna aswatahum suke sassauta muryoyinsu inda rasulillah a lokacin da suke gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ce ula'ika to in wa'annan mutane su ne wa'anda allazina tahana Allah qulubuhum littaqwa sunan da Allah ya tatse zuciyarsu ya tatse ba ba aka tarrabi zuciyarsu a'a in tahana aka tatse zuciyar kuma waye tatse Allah domin mai littaqwa don takawa ta zauna ta yi aiki an gane ko sai ce lahum maghfiratu irin wa'annan mutane akwai gafara a tare da su a wurin Allah subhanahu wata'ala wa ajrun azim da kuma lada wanda yake babba kenan idan Allah ya baki aiki kika ci jarrabawa jarrabawa a baya wasu na fassarawa da ula'ikan lazinan ta halallahu ƙulubahun littafawa su ne waɗanda Allah ya jarrabe su a baya aka ba su aiki kuma suka ci jarrabawa sai ta kawa ta zauna a zuciya sai ce za a ba su lada za musu gafara da lada mai yi amma an rinja da fassarar imtihana Allah ya tsarkakar da zukatunsu suka bi umarnin Allah domin an sami sa'insa tsakanin umar da abubakar abokan na faɗa umar na faɗa wanzan Allah ya ce me yasa kuke haka kuma kowa akan daidai shugabanci kamar da wasu malaman tafsir suka faɗa umar na son ga wanda ya fi dace a sa shugaba abubakar na a a'a wani ya fi cancanta da ilimi ya tafi wannan umar na gana a wani ne dan wurin ya fi cancanta to gaga annabi na raya kamata ce su zo gaban manzon Allah a warware wannan abu shine umar ya ce ina magana ne ba don sa'a maka ba a a fahimta ne yanzu kuna gaban manzan Allah a rika sassauta murya jama'a a sassauta murya da sahabbai akwai sahabin da ya ji wannan da Allah ya fada kar ku sake daga murya gaban manzan Allah shi yana da babban murya bai iya magana a hankali sai ya ki zuwa fadan annabi aka tambaye shi mai sace to shi Allah ya hana aka kya ba irin wannan yake nufi ba kuma sahabbai daga nan in za su yi magana da manzon Allah fa za ka ga yadda saboda ladabi ga shuga annabi suna magana manzon Allah baya ji me suke faɗa sa ce a ka daga murya tsoro suke ji jama'a tsoro suke ji to ana samun wannan ladabin tsakanin mata da miji ana samu wannan ladabin tsakanin mabiya da shugabanninsu ana samun wannan ladabin tsakanin ‘ya'ya da iyaye to ya abu ba zai lalace ba dole abu ya rumface mana dole abu ya rumface shi ya sa da na gauna ba a tafiya in agajinmu na izalan kaduna a wurin shugabansu wala sai na ji daɗi in kuna son ku ga ladabi ku ga yadda yin agaji suke activities wallahi abun zai baka mamaki na rantsa muku da Allah in shugaban sahar baka yi sakai magana ba ko ka sa abu baka yi sakai magana ce sai kore ka yanzu nan sai mun shi ta garda ko min girma ka wannan yana da kyau tarbiya ne in shugaban agaji nan zai ce ma dan agaji ka tashi ka je wusa kafa wallahi zai tafi sai dai in ya fita yayi dabara a mashayar ya hawo haka su tsarin su kenan suke yi saboda sun yadda addini za su mata aiki ko kun ga sun fele shi mun ga a ta sasu a tsaye ba ga yan mata ne ga yara ne wasu tsara kuma sasu a tsaye ladadi suke biya yi saboda sun yadda abinda suke yi gaskiya ne amma wasu mutane kuma da ya ta samu tarbiyya ko ba a samu shi ga mata a gidan mita cikin mijin ta wuya don wani lokaci kila ta fi karfe shi ita katuwa ne shi kwadon fiye ko ba haka ba ya sa ni wanda ya nemi shara ce malam ina son yi mata huku amma ka bai shawara wani irin tsari ne zai sai sai to a duk matan da za ka aura karka kuskura karuwar ta karfe ka duran ka bata mata wallahi za ku za ku bai sai shi ma yayi tunanin haka fa yayi tunanin haka sai an jarrabe su an jarrabe mace rashin hakuri na'am to ku rika ladabi don girman Allah Allah ya ce suna da gafara da kuma mai lada wanda yake mai girma na innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat ka karanta ubangiji subhanahu wataala ya sake da wani bangare ga waɗansu bayan Allah sun zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna son su ga annabi Muhammad to me zai faru akwai ladabi jama'a idan ka zo gari idan ka zo garin mutane ka nemi a gabanin gari su ka gaya musu dalilin da ya kawo ga garin to su za su mulkin naka da duk abin da ya kamata a'a wani kake son ka da sauransu wannan shi tsari idan ka zo gidan mutane ka nemi izinin mutanen gidan kafin ka shigo cikin gidan sai ga wani abu ya faru wasu bayan Allah sun zo garin madina kamar da malaman sai suka fara da suka zo suna son su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to al'amari al'amari su aimakon su bi hanya sai suka ce to mu kewaye ɗakunan matan annabin duk inda yake zai ji mu zai fito da suka kewaye ɗakin sai wani na ya muhammad ya muhammad ya muhammad ya muhammad kaga duk ɗakin da yake zai fito to ga wannan rashin ladabi ne to shine Allah ya koya musu sai ce innal na yunadunaka ana lallashin annabi muhammad Lallai waɗanda suke kiranka min wara'il hujurat ta bayan gaharo bayan katanga bayan gini ka yi haƙuri aksarun layagilu a lokacin fahimta na addini bai zauna musu ba kan da ki ɗauki wannan ayan kina zagin sahabbai don akwai masu ɗaukar wannan ayan suna zagin sahabba ne muhammad kuskuri ne jama'a a lokacin fahimta na addini bai shigo su ba Allah ya ce walau annahu ina ma a ce su ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ubangiji ya ce ina ma a ce lokacin da suka zo gidan annabin samaru sun yi haƙuri sun yi su yi sallama su dakata to ta yi mun ji ta yi lokacin umarni da cewa in an zo gida a yi sallama a nemi izini bai sauko ba misali to ya yi kamata su yi haƙuri walau annahum ina ma a ce su da sun yi haƙuri annahum samaru da sun yi haƙuri hatta ta kurja ilayhim har ka fito ka zo inda suke lakana khairan lahu, to da wannan haƙurin ya fi musu alheri a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da ya fi musu alheri domin me wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne zai gafarta musu don sun yi hakuri rahim kuma zai ji kansu don sun yi hakuri kun ga wani mutane ko da mai hakuri ke samu yan uwa idan ka zo wuri to kai hakuri haka sabai suka ribaci rayuwa ba a ribatar rayuwa da zafin kai ba a ribatar rayuwa da kasafi ba a ribatar rayuwa da da sharri sai hakuri yan uwa نعم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا نعم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبروا على ما فعلتم نادمين واعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكون إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمه نعم. والله عليم حكيم ubangiji ya saki kira masu imani na uku ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ya ku masu yi wa Allah da'a masu yi wa Allah biyayya Allah ya ce in ja'akum fasikum binaba'in idan wani fasiki ya zo muku binaba'in da wani labari mai tada hankali an gane annaba babban labari domin ayi qur'ani ce mana ko amma yatasaalun amma yatasaalun an ish النبأ العظيم الذي الذي هم فيه مختلفون kun gana Allah ce amma ya ta sa'alun kan me suke tambayan juna ya ta sa'alun me suke tambayan juna anin nabai A akan wani babban labari allazi yi fihi muktalif wanda suke sabana Shi ne kiyama in ka mutu za a tada mutum zai tsaya gaban Allah zai dawo yanda yake zai iya tozo abin da ya rayuwa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza a tsorace suke to idan aka zo da labari mai tada hankali jama'a kusa akwai abin da yanzu yake faruwa sai wata ta kira ki a waya ko kawanki ta yi ta yawo ba sami mijin aure ba ta yi wankan ta yi wasa filin garin kefi ya kare ba miji ta dawo abuja babu ta yi lagos babu ta yi kaza ke ko kina da zaune da mijinki cikin nema duran ta zo kona ta ya baci kawai sai ta koma kona sai ta ja gefe sai ta bari ba mijin a gari sai ta kira ki a waya eh kawan Allah kina kokari fa hmm. samun mata irin ku sai a hankali kin san wani abin da ya faru ce wallahi sai kin fara wallahi kawai ba sai na ga miji ki ba da wata ai ma zan turo miki kusa yanzu din da ake a waya ai sai a ɗauki hoto sai a ɗauki wancan sai a haɗa sai a haɗa kamar shigantakar suka ma wani malamin mu ce a kun jima kun daɗe ba ku yi ba yace bid'an nan sai ta kwanta kabir da ke na washe Allah mai kara masa lafiya duk inda suka zage duk abin da zai ce wallahi bi ko bi bi a sam wallahi Su sa ka sai a hada sai ta tura miki idan ke ko ba ki da wayo sai ki ta fada tashin hankali zage-zage kina cika kina batsewa ita kuma a lokacin za ta kira mai gidan naki tana mishi magana da kwanciyar hankali yana dawa kika daga mishi hankali sai kore ki sai kuma zai ta shigo gidan duk labari jama'a duk labari na sharri da aka kawo miki ke bincike Allah ya ce in ja akun fasikun bi na in wani fasiki ya zo muku da labari na daga hankali fata bayyano ku yi bincike shi ne fata sabbato a wani ra'an, ku tabbatar da labarin tukura an tusibu kauman bi jahalatin dan me kar ku zalunci kar ku cuci wa'ansu mutane ku auka ma wasu mutane ta hanyar jahilci wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku waye gari kuna da na sani aka abin da kuka aikata to ki kike bincike jama'a malamai na kawo sababin wannan ayan safani wani aiki wani sahabi zuwa wani wuri da abin da ba daidai ba to sai mazalla ya yi bayani ta Allah ya sauko da magana a kan labarin ba a kan shi sahabin fasiki ba ba wani sahabi fasiki wa'alamu Allah ya ce ku sani fa an na fi kun lalle a cikin ku rasulallah akwai fa manzo na Allah subhanahu wa ta'ala kar a kan ku labarin tashin hankali ku rika tashi kuna ta rigingimu abinda da za ku mai amfani ba ku yi shi ku fata fara tashi hankali to ku tare a tsakanin ku fa akwai manzon Allah ku girmama annabi Muhammad duk wani abu ku je ku gaya mishi law yudhi'ukum fi kathirin min al-amri la'anitum mitida da manzon Allah duk wani abin da kuka zo da shi zai karba ya rike ya kama ya hau ya zauna bai bincike to da ku ne za ku shiga matsala ku za ku wahala in ji Allah da ku za ku wahala ba ba ba ba ba annabi ko da za ku shiga damuwa walakin Allah sai shi Allah subhanahu wataala abbaba ilaykumul imana wa zayyarahu fi qulubikum Allah subhanahu wataala ya kawata imani a zukatanku ke kenan Allah ya kawata imani ya jefa imani ya sayar da imani a zukatan sahabbai wa zayyanahu fi qulubikum Allah kuma ya kawata shi a cikin me zuciyar sahabbai sahabbai ba sa sharri sahabbai suna son junan su sahabbai suna ma annabi Muhammad biyayya suna bin Allah tawo da gaba shi sa manzo Allah ce ba wata karni da takai karni karnin da shi rayu da sahabbai babu wallahi duk wani ci gaba da kuke gani yanzu wallahi kadan ne lange ne a na baya yace wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isya Allah ya kyamaci kafirci ya bi sahabbai baya bin su wal fusuqa Allah ya kyamaci fasikanci a same shi da ɗaya daga cikin sahabbai bai wal isyan saba ma Allah bai kafirci bai da alaka da sahabbai fasikanci bai da alaka da sahabbai sabon Allah subhanahu wataala bai da alaka da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in Allah ya kore wannan da sahabbai to babban bangon ko ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. wanda Allah ya ce na ya ma yafi wa annabi lifin da bai ba ko ba haka ba inna fatahna laka fathan mubina na'am ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك نعم. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما خذ النبي كذا Allah ya ce buɗi da Allah ya ba annai Muhammad buɗi zai nasara addinin zai kai ko'ina ya mun gafarta maka laifuffukanka na baya da na gaba aisha sallah annabi ke yi sallah in yi za yi ta karatu yi ta karatu duk ƙarfin mai ƙarfi in zai tsaya kusa da sai ya gaji amma yana nan a tsaye kyan masha Allah yana ma al'umma aiki duniya ne yake neman ta zauna lafiya al'umma kar a ruguzar da su kama al'umman baya aisha ce ya rasulallah Allah ya gafarta maka amma ka duba abin da kake kafa ka sai kumbura yace ai keran ki dade godiyan ki nan ga Allah hmm. shine ta bautan Allah kawai ba bacci ba wane mutum wane mutum to saboda haka ballantana kuma babban Sabon fa Allah ya ce bai yiwa Allah ya ce ula'ika kaga wa'annan mutane sahabban da kake ganin su da da fa daga wurin Allah fa jama'a ku duba ula'ika humur rashid wallahi shiryayyu ne wallahi duk wanda ya zagi sahabi in bai tuba ba zai mutu arni ku ji yanda Allah subhanahu wataala ya yi su yace shi na fa dauki imani fa ya sanya shi gare su ya ba su imani kyauta ya kawata imanin a cikin zuciyarsu kuma sun ki kafirci ya kaimaci kafirci bisu da fasikanci da saba ma Allah sai ce kai Wai na mutanen shiryayyu ne haka Allah ya faɗa wa nuri radiyallahu anhum wa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah to kai kawai da Allah ya yarda kai ya faɗa maka ubangiji su wata Allah ce fadlan min Allah wa ni'ima wannan wani baiwa ne daga wurin Allah da wata ni'ima ta musamman wallahu alimun hakim lalle Allah subhanahu wata'ala alimun masani ne hakimun kuma Allah subhanahu wata'ala gwani ne saboda haka Allah masani ne gwani sai mu dakata nan ko kam ya kamata ko mun samu kusan 1 hour a karatunmu wanda don kaga time kaga muna da a 54 soke a za mu dan duba tambaya wa'anda dan duba na wa'anda suka zafi karanta wa'anda za mu dan duba tambayan da yan uwa suka rubuta wanda ke hannunmu sai mu ba da amsa insha Allah ta'ala wacce nan take cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tambaya ta yi ta ce akan maganar da kai inda ka ce babu damuwa idan matan aure sun yi kwalliya sun saka turare sun fita ni fa ba faɗa ba gaskiya ba faɗa ba cewa ne ke sa turare a gida ina ga aka dafa faɗa ko yawwa don garin warware a nan sai mun je gaban Allah ba ka za su tsuri ni ko lokacin ba wani mai shida wurin ta haka yar ruwa kin ji an ce ban faɗa ba amma bari mu ji inda suke son da tafi to idan zaurawa su ma suka yi kwalliya ko sun fesa turaren babu damuwa turare ga ya mace in za ta fita jama'a matsala ce ko da ita ma ba zauren in ta fita damuwa ce sau da akwai abin da zai iya haifarwa ne kisa ke mata aure da ake magana a kanki muna da wani lanta da za mu yi kafin mu kammala tafsirin mu ko wani ba wani su hukuk din da wani malami wani dakta azim bin badwi al-khalafi yayi a littafinsa al-wajiz fi fikin sunnati wal kitab al-azim eh, kitab al-aziz littafin wani dalibin albani ya kawo wasu wasu abawaf akwai babin hakkin miji akwai babin hakkin mata a wani za mu zo mu dauki na haƙƙin miji akan matarsa ku ji mai annabi fara kan sanya turare da dalili na shari'a insha Allah za mu ware wani lokaci sai mu karanta wannan bible a na farko mun gyara mata aure za ki sa turare a gida idan za ki fita idan rigan da kika sa akwai turare a ciki to ki danyi yi da Allah ki canza to wani za a ga kuma ko na abubuwan da suke sa a jiki turare da aka ce mace za ta iya sawa ba wai ka cokan hana wata sa turare ba ne a akwai turaren mata da malam suka yi magana wanda shi idan ba mutum na kusa kusa da ita ba zai maji shi ba to wannan shi ne wasu malon suka ba da halaccin irin umra da mata ke shafa a jiki shi bai fi ɗauka a'a to wa ake kaddara zai zo kusa da mace ba mijinta ba to ba a san ta zo kusa da ta yi irin wa'annan odo din nan da suke tashi to irin wannan babu matsala mun gane ko amma shi bai da alaka da kana nan wani na kina can ana jin tunanin daga nan ko kafin ki shigo wannan kuskure ko da kin ga wata na sa to ta fandare ne an gane ko kai ga ki to shine irin kaza to ba ka ganin manyan matan nan da wata zamo minista ko ta zamo eh, women leader na wani abu ko wani abu haka za ga suna hannu da mata abun su maza za ga suna abun su shine burgewa wani kuma a gaban matan sun sa ni na ji daɗi akwai wani gona ba zan ga muku koshi ba ya ce matan shi na rantsi da Allah in kika yi hannu daga daga lokacin na fi gona ne kuma ha excellence kai hannu da wani kato wallahi na ya faɗa mata haka kuma muka mishi wa ya kuma ya rantsi ya ce wallahi ya mata rantsi kuma labata ba amma killan na faɗa za ku iya gane don za ku a taro za ku ganta da hijabinta ba ta ba ta nan sai dai mu'amalanta da mata to menene a ciki sai kyan da namiji me zai kara miki ban da su da miki mutunci ga yamin wani kima daraja ko wani bature da bai sallah ko ya boli bai sarki ya zo wakil hannu da shi shi ne burgewa cin baya kuma ga da kyakkyawa kyauta aka ije shi bayan ma kun bar wata sake dawowa da shi ki min din girman Allah ci gaba da kike mace inda ya halasta ta yi hannu ki da miji ki zake da kanin ki a shari'a zake da wani zake da baban ki in baban ki ya baki fuska ki hannu duk wannan muharraman ba laifi bane ki zo kanin ki assalamu alaikum wa alaikum dan cikin ki kamar wani ne haka yi fara na yi kira na waya wai to kun kuna wa'azi ga yanzu wanda ya fara cin kuna ce to me ya faru ga vc ku ta hannu da namijin ce to na rantsa muku da allah prop vc din mu dan cikin tare wannan daga ganshi daga ganshi da kuma dan tare da ta'ifa. fata hannu da maza ka san da wannan don malama ce daga islamic study department ta fito ba ta wannan shashin ce kuma ko aina za ganta da hijabinta ne don ta san addini haka ake son mace zama fa ki mutunta kanki sai Allah ya mutunta ki amma ɗanki za ki hannu da shi ganinki wa'anki shi ma malamai suka ce na yan uwan in ba zai zama wani abu daban ba in wani ƙarinki musa dan ƙwaya ne ko ki wanda kokon shi lalace wani abu daban kinga ba wannan kuma to haka turare a bar shi a bar shi kira ba zora muna miki addu'a Allah ya baki miji na gari amma ki dan avoidin wayannan abubuwan dan Allah amma mace sa turaren da sai an zo kusa da ita wanda mijinta na ke kadara zo wannan ba laifi bane a musulunci amma turare mai kamshi na karshe to wannan matsala ne malaman sun bambanta wannan shi yasa ma irin humra din aka bar suke sawa wannan gobe assalamu alaikum mala ya kokari ya hakurin iyayenmu to Allah ya ji kansu amin malam mace ce take sana'a sai mijinta ya ce ta dina. zai ɗauke mata nauyin nauyin sai kuma ya zo ya ƙi ɗauke mata nauyin to za ta iya bijire masa ko kuwa yaya za ta yi to koyon ta bijire mata Allah sai zine mata ba a bijire mishi ba ko bijirewa wani iri don bijirewa iri biyu ne akwai bijirewa na kin karba umarni gaba daya yake sa ma Allah don Allah ne sai ka karbi umarni akwai fitirwa kuma da zaki mishi in yazo da sadu da ke kiki to wannan kuma Allah ya ba shi dama ya miki dukan fitan azumi ko ba ka ba araba <laughs> ba ni na bara ba <laughs> Allah ya fara yayin mata suka maza mazajin su to ayin da aka gane dukan shi da mazalla ya fassara yi mazalla ce za ka yi dukan to kar ka zo kusa da fiska kar ka fasa mata jiki to ai akwai dukan da zaka dake mutum ba sai fiskan shafa shi ba da domin ce fiskan nan shine kirkirin da ke wurin kana lalata mata fiska to ka ji ka aiki ka bar fiskan nan in kai wanka sai fita wani dan kalla sai ka ga ma fara zuwa shiga layi kai ma gobe za ka yi zuwa ka bidiyo sai kai ka fa ga wata fa to Allah ya ji alheri a wurin to saboda haka eh, Allah ya ce a ƙaurace mata in taimaka tawa inda ya fi jirawa na ɗaki ne ka kiyar da aka zo kusa da kai Allah ce to shi kenan abinda za ka mata kaɗan abun nan kaɗan gaurace mata alaƙi in ta danki to sai ka mata wa'azi to ranar ko kana ustaz ko ba ustaz dole ka zama ustaz ka ga mata ya sa mutu zama malami sai ka zo ka ce to kin ga ki abin da kika yi bai kamata ba ka ja mata aya ka ja hadisi amma kai kuskure ta a islamiyya ka je ka mata matattun hadisi za ta ce bai su inganta ba to in ka karanta ayo da sai ka gafa ta kace kun akwai mata masu kacewa ta kace fa nan ne fa Allah ya bada dama fa fa ne <laughs> kun ga aran ba ya fada ku take su to kuma in ka rashin sa ta suka fa kaga za ku take juna ke dan wallahi shi kashi shi duka yi da lura shi sa malaman fikin suka faɗa wani magana Allah ya saka musu malaman fiƙi suka ce ka ɗauki abin da ɗan wasa ka samu hannun riga ne ka rika dukanta sai zama wasa a bawai shi tambaya wani ke matan yanzu da hannun riga to ara mai ce zai yi wa to na biyun kuma ka dake ta ni fa ko wanda na gan shi fa yadda yi wannan da ta ɗauki murhu ta halibeshin shi wallahi tallahi ta fasa mi shakuri ta sa shi yin gariya ya fita yi jira sai ce wa ya fada ma shi ne ni kuma ka yi rashin sa'a wani abokin shi ya kira na waya tambina na ga yayanku da abin da muke, wallahi matar shi ta rabe shi da kai na ce la ila illallah shi na fara abin da bai kamata ba to kun ga wallahi ka ya tara matan ka za ta baka danya aiki to kaga a kiyaye juna kawai jama'a a dan Allah ku daina ma mazajen ku tawaye to anan karki bijire masa saboda Allah aiki malaman sun tattauna akan magana aikin mace akwai wanda suka ba da halarci akwai wanda ba su ba da halarci ba akwai aikin da ya kamata a yi kamar karantarwa aikin da ke da tsafta ba a cakuduwa da maza an gane ku to a kiyaye don Allah amma kai kai kuma kai tsoron Allah ka implicate ka ka fice zaka bata to ba zama dole ka tinka faɗa bai zama ka dole ba amma tun da ka ce sana'a auren mace ba laifi bane mace ta yi sana'a mana in ka yadda mata har a gida ta mutu ta kanta mana ka dan mu da tana martaba kimanta da san ba ta shakuduwa da maza ya halasta taimakon juna ne a taimakon kai da kai ne amma ka gane matan ne da matsala sai ka ki an gane ko to wallahi dole ka cika mata wannan alkawarin ka duba wanda ce ka duba wannan kwanan su bahin an ce an kala su bahin an kwana no assalamu alaikum ina akan barin mene ba tambaya ne kake mutumin da ya kwana yau ke yi bacci ko bayan sallar subahi eh, bayan sallar subahi babu komin kai barci ba su akwai wasu hadisai wanda wata inganta ba sallah su bahi da ba Allah ya ka wata laushi wannan ba gaskiya bane an gane ko kana iya gengadawa in barci ya dame ka kawai ka dan sa ko azkar ka samu kai ba in ka tashi kai saboda abun nan assalamu alaikum malam mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya tuka iyaye mu kai Allah ya muku albarka wannan fa addu'an fa na ta san sha duniya fa da ni da Allah gaskiya a can da tuka iyaye nan wallahi na san shi Allah ya cikin iyayenmu baki ɗaya tambaya na shine mace ne ta sha maganin family planning ba? Eh, wannan family planning sai jininta ya canza da kwana uku da kwana uku take yi amma yanzu ya zama kwana goma shin za ta cire wannan kwanakin da take yi ne sauran kuma ta ci gaba da azaminta ko kuwa sai ta rama wannan waye ce ki sha waye ce ki je wannan abun dr amur bamba an mishiran tabbai ya ce kuka ja mu kanku damuwa tun da kuka sa kanku cikin damuwa ka za ku yakuri da yadda kuka samu kanku shi jinin haila yana da kyau kowace mace san wannan ka'ida jinin haila da shari'a yi magana a kai ba kamar sauran jini ba ne na farko jinin haila shi ba ja ba ne baki ne sannan jini ne wanda ya yi orif yana da karni sannan wurin fitan shi ba yana zuba ne kamar sauran jini da kika yanke ba yana tungu da junansa sannan jini yana zuwa mai yamaci mace yana sa wani sansanin jikinta ko kirjinta ko mahanta yana da kai zafi wasu ma zuwa musu ciwo to da yawan malam sannan kuma da karni sosai malamai suka ce aka yi da wannan inda ɗaya ne daga cikin alfabin sifofin to haila ne amma da zaren jina zuwa mace da yana zuwa miki kwana uku sai kika sa wani abu wani roba ko kika sa wani abu saboda shedan ya hau kan Allah ya kiyaye sai jinin ya shiga zuwa miki ko barkati jimo in dai jinin bai canza ba daga irin wanda yake za miki haka za ki zama zikin zama mai haila kwana goma kenan in gane ko kin ki gudu kin yi tsalle kenan amma in ya canza ba asalin yadda haila ya zo ba to shi kenan wannan ba haila ba ne wani zarura ne wanda kuma yana miki cewa sai ki je ki nemi magani kenan mun gane bambanci ko sau da in dai bai bambanta da na farko ba to haila ne inda ya bambanta ya zauna abu da man ba shi a cikin wannan sifofin to ba haila ba ne Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana wanda kuma muka kuskure wannan ajizanci ne daga wajenmu ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana 'yan uwa muna tuna muku har wa yau abinda ya shafi gidauniya na marayu ku ji tsoron Allah gidauniyar marayu a cika shi fam fam fam fam fam har waje ina tafiye sanarwa na kayan marayu ok a kai ne za ka yi oh ok ko a ta wannan ko a daga mata sama wannan na dan agaji ko ka daga sama yawa ok assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah akwai har yanzu alhamdulillah mun samu kayan marayu amma bai kai rabin yaran da ake da su ba kusan in ce a kashi goma bai wuce kashi uku aka ɗauka ba a marayun da ake da su a ƙasa ba a ma ƙara da waɗanda za a karɓa wannan shekaran ba don allah a ƙara yunƙurowa yau muna da sababbin waɗanda muka samu muna da mu'assatul